gaskiya TV. Dan na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan mu saki sake da ku a wani tashar ta gaskiya 24 TV. Manuniya tana nuna cewa jarumi kuma mawaki sannan mai daukar nauyin fim din Wolf mai dogon zango yana gab da auren jarumar da ke haskawa a wannan lokacin wato Ummi Rahab. akwai labarin soyayyarsu a kwanakin baya wanda hakan ya ji hankulan mutane da dama ciki da wajen masana'antar A makon da ya gabata, rai da ya karu bayan jaruma ta wallafa hoton Lilin Baba a shafinta na Instagram inda ta kira shi da masoyinta, kuma mijinta, kuma aljannarta. A karkashin rubutun nata, kamar yadda jarida Aminiya ta nuna, mutane sun dinga saukaci iri-iri, ciki har da Ali ato yana cewa, insha Allahu, wani Murtala Loko ya ce, wanda ba zai iya gani ba, ya kauda idanunsa. Wani mai suna Real Adam M. Ibrahim ya yi sokaci inda ya ce, dan bakin ciki sai ya mutu, amma fa ban kama suna ba. ana zargin adam a zango suke yi wa wannan habaici habaicin duk da dai ana zargin an yi maganganun da habaicin ne wa adam a zango amma kuma abin mamaki shine har da wani murtala bloko wanda na hannun damar adam a zango ne a kwanakin baya an samu sabani mai yawa tsakanin adam a zango wanda tsohon ubangidan Ham ne wanda maganganu suka dinga tashi iri-iri ana zargin ya nemi soyayyar jaruman ne amma kuma sai take amincewa wanda hakan ya rura wutar rikici abin lura a nan shine yadda yanzu haka jaruma take fitowa a kusan duk wakokin lilin baba da fim ɗinsa a baya dai Umar ta sha suka daban-daban kan cewa ta bi cewa ubangidanta wato adam e zango inda ta fito har ta masa barazanar cewa za ta tona masa asiri idan bai fita harkanta ba a lokacin da daga karshe dai arim zango ya cire ta daga fim dinsa mai dogon zango wanda ke gabatarwa mai suna farin wata shakallo to mu da fatan mu idan auren za yi Allah ya tabbatar da alkhairi ya ba su zaman lafiya mun gode da kallon wannan bidiyo da tashar gaskiya 24 TV